mun faɗa ne aka shafa lokaci mai tsawo ana kafsawa a tsakanin jami'an tsaron da ke aikin sintiri da ɗaya gefe wasu 'yan ta'addan da aka kesta cewa sun haura ɗari waɗanda suka yi kwanton ɓauna ɗauke da makamai masu aman wuta. Lamarin ya wakana ne a wajejen karfe uku na rana a jiya Laraba. a wani ƙauyen da'irar sanam ta gundumar abala a yankin tilaberi a daidai lokacin da jami'an tsaro ke raka wani ayarin jami'an hukumar zaɓe ta seni da ke ayyukan rajista a wannan karkara in ji wata sanarwar haɗin gwiwar ma'aikatar ministan cikin gida da ta ministan tsaron ƙasar nijar wacce ta ƙara da cewa jami'an tsaron jandarma bakwai da na gar national bakwai ne suka kwanta dama a sakamakon wannan mummunan artabu yayin da jami'in tsaro guda ya batan dabo a nasu bangare askarawan gwamnatin ta nijar sun yi nasarar hallaka dimbin mahara ko da yake ba a bayyana adadin su ba tuni dai 'yan ƙasa suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari mai matuƙar ɗaurin kai waɗannan magabata suna ikirarin cewa suna zuba makudan kuɗaɗe wajen harkar tsaro ina mamakin a ce waɗannan ƙungiyoyi a ce duk waɗannan ƙasashe na ƙungiyar g sahel a ce ba su da ƙarfin fatattaka waɗannan 'yan ta'adda hararen da ake cewa an kashe sojojin mu an kashe sojojin a can na rantse da Allah raina yana baciya duk inda yake Harin na karkarar Sanam na faruwa ne a wani lokacin da 'yan Nijar ke ci gaba da nuna juyayi a kan rasuwar sojojin nan 71 na barikin Inates, abin da ke ƙara nuna buƙatar ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa a wannan yaƙi da ya adabi ƙasashen yankin Sahel. Mafari kenan ƙungiyoyin fafutuka na kadar da concertation et d'action citoyen suka a aniyar shirya jerin gwano da gangami a ranar Lahadin da ke tafe a ɗaukacin biranen wannan ƙasa da nufin kawo goyon baya ga dakarun tsaro Alhaji Salisu Amadu na ɗauke da sanarwar waɗannan ƙungiyoyi. Babu zancen wani ɓangare ko wani kote. A magana ce muke ɗan ƙasa duka mai ciwon ƙasa da na ciki da na waje. Kowa ya zo mu zama in tsaya mu ɗaya. mu ruhuwa ma sojinan baya su tabbatar da cewar ku ba su mutu a banza zaben kasa suna bayan su kuma mu ci gaba da addu'a Allah karfa zuciyar su kuma Allah kare kasar mu. Ko da yake harin na karkarar sanam ya haddasa asarar rayukan jami'an tsaro, gwamnatin Nijar na cewa an yi nasarar kubutar da jami'an hukumar zaben da abin ya ritsa da su. Haka kuma hukumomi a wannan sanarwa sun jajanta wa jama'a faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.